babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant janar tukur burateyi ya ce suna ci gaba da aikin kakkaɗe gyauran 'ya'yan ƙungiyar boko haram a dajin sambisa babban hafsan sojan ya dai bayyana hakan ne a ban taron limaman cocin katolika na rundunar sojan najeriya na shekara dubu biyu da goma sha aka gudanar a garin maiduguri janar buratai wanda kwamandan operation lafiya dole da ke kula da shiyan arewa maso gabacin najeriya major janar ibrahim attahir ya wakilta ya ce wannan rikici na 'yan ƙungiyar boko haram ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da ma kasar tattalin arziki amma yanzu hakan suna dab da kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. I am happy to say however that the armed forces and other security services have continued to respond effectively ya ce ina mai farin cikin shaida muku cewa rundunar sojan najeriya da sauran ta da jami'an tsaro suna aiki tukuru musamman ma a ƙauyuka wajen kawo ƙarshen wannan ta'addanci in the notice for instance our forces operating under the multinational joint task force and operation lafiya dole have restored normalcy in the areas previously under the control of Boko Haram terrorists. Ya ce ga misali a shirar arewa maso gabacin Najeriya, rundunar haɗin gwiwa mu da ake kira Multinational Joint Task Force da na Operation Lafiya Dole sun maido da zaman lafiya ƙarƙashin garuruwan da da a baya suna ƙarƙashin mulkin Boko Haram. Kuma yanzu hakan muna ci gaba da gudanar da aiki na ƙoƙarin kakkaɗe raguwar 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin a dajin Sambisa. ya ce wannan a bayyana take cewa kwazon rundunar sojan najeriya da sauran jami'an tsaro mata da maza zai maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan kasa this is clear testimony to restore and maintain Shi ma babban limamin cocin Katolika na rundunar sojojin Najeriya, Brigadier General Charles td cewa ya yi. Our troops here are doing very well, and uh, you could imagine what it will be without the work they are doing, the sacrifices the services are rendering to the country particularly in this AOR. Ya ce rundunar ma'anan suna ƙoƙari Za ka yi mamaki idan ba nan irin sadaukarwa da kuma irin ƙwazon da suke nuna wajen gudanar da aikinsu ba a wannan ƙasa musamman ma a wannan yanki. So we have also come to appreciate them. You know, you can appreciate somebody from afar But presence has a lot to do also. Prayer and presence. These are the things we are bringing. Ya ce don haka mun zo ne don mu jinjina masu. Kasan zaka iya ba mutum daga nesa, amma zuwa kusa da shi, shi ma wani abun ne da zai taimaka da kuma addu'a da muka sa a gaba. Wannan su ne abin da muka zo da su. Bishop na ga Muhammad Williams zai eh, shine shugaban kungiyar Kristoci na jihar Borno wanda shi ma halarci wajen wannan taro ya kuma tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa. Wannan annobar ta shafi kowa da kowa kuma kowa bai da zaman salama shine yadda za a haɗa kai kenan Allah ya taimake mu kuma a su sojoji a goyi bayan su a haɗa kai da su domin a samu zaman lafiya don dama can ba a samu walwala wurin gaba ɗaya zama wurin zaman bikin ciki ne amma yanzu ana samun jama'a su dan nemi abin da za su ci kowa yana samun halin a yi kale so sauran wayansu abubuwan da yake tasowa daga baya kuma an haɗa kai za a kawo ƙarshen an dai gudanar da addu'o'i da kuma waƙoƙin yabo a cocin katolika da ke barikin mai malari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya